بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai subhanahu wa ta'ala in nuna mana wannan yammaci na asabar na goma sha bakwai ga watan jumada al'akhira a wani shekara ta 1434 kuma daidai da 27 ga watan afrilu watan hudu shekara ta 2013 miladiyya a wannan darasi na takwas da muke gabatarwa a wannan masallaci da ke nan kwakwungo cikin garin mina za mu tashi a fasali da malam ya ware shi a cikin wannan littafi mai albarka littafin lum'atul itiqad da yake magana akan abin da ya shafi qur'ani mai girma wannan fasalin kamar zaka ce wani bangare ne na fasalin da ya gabata fasalin da ya gabata shine fasalin da malam ya sifan ya ba mu ta goma sha biyar daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala akan cewar shi Allah barwakin sarki yana magana kuma sifa ta magana sifa ce zatiya fi'iliya sifa ce zatiya idan muka la'akari ta ta'allaka bihi asaliyan sifa ce fi'iliya idan muka la'akari da cewar abin nan yana magana ne bi mashi'atihi lokacin da ya ga dama yayi ya yi magana kuma yana magana kuma zai yi magana ina fatan mun gane wannan da kyau to yan sai malam ya ware wannan fasalin domin magana akan qur'ani mai girma cewar shi alqur'ani mai girma zance ne daga cikin zancen Allah subhanahu ta'ala hakan nan kuma sauran littafai da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar duk gaba ɗayansu magana ce ta Allah maɗaukin sarki kenan littafin taura magana ce ta Allah maɗaukin sarki littafin injila magana ce ta Allah maɗaukin sarki kuma haka Allah maɗaukin sarki ya ce ya ce fa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma qalu ya'lamun kaga afa tatma'una a fata kuma wani ayyukan lakum yanzu za ku amince a ce su imani da ku suwa kenan yahudin da nasara ba kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kuma an samu wasu daga cikin su suna jin zancen Allah wanda yake shine a taura shine kuma injila thumma yuharrifunahu sannan su jinkirta shi su jirkita shi su hargitsa shi akan ganin dama Allah subhanahu wataala min ba'di ma aqalu bayan sun gane sun fahimta kaga wani ya nuna mana attaura da injila duk magana Allah subhanahu wa ta'ala ne tunda Allah ta'ala ya ce yasma'una kalam Allah suna jin zancen Allah subhanahu wa ta'ala mun karanta ayar ajiya domin tabbatar da cewa Allah ta'ala yana magana muna karanta ta ayo domin tabbatar da cewa attaura da injila duk magana maganganun Allah subhanahu wa ta'ala ne haka na Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa alqur'ani ne girma magana sa ce yace wa in ahadu min al-mushrikeena istataraka fa'jibhu hatta yasma'a kalam Allah ثم أبلغه مأمنا har ya ji zancen Allah subhanahu wataala wanda yake shine alqur'ani mai girma a kidar ahlus sunna wal jama'a qur'ani magana ce ta Allah subhanahu wataala kuma duk abin da aka ce zancen Allah ne to kenan siffa ne daga cikin sifofin Allah domin maganar Allah Allah yana magana siffa ne daga cikin sifofinsa duk abin da yake siffa ne na Allah subhanahu wataala to ba halitta ne na Allah madaukakin wani jiko kamar yadda yake Allah ta'ala shine al-khaliq ba shine al-makhluq ba to haka nan ba sifofi ne da suke al-makhluqa ba halitta ba a sifofin shi siffofi ne wanda yake sun tsarkaka da a ce ne na halitta abin da zai nuna maka kuma cewar sun tsarkaka a ce siffofi ne na halitta yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi bayani a cikin littafinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a ingantattun hadisansa ya ce a uzu bi nuri heka ina neman tsari da hasken ta kaga da fuskar Allah ta'ala halitta ce da kenan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da ni da al-makhluq wanda yake ba a neman tsari kuma da al-makhluq ana neman tsari da alkhari sai nuna mana kenan ubangiji subhanahu wataala yana magana daya daga cikin maganganun Allah ta'ala akwai qur'ani to malam ya bude wannan babi ne domin imana bayani akan abin da ya shafi al-qur'ani mai girma duk da cewar bangare na maganganun Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya mana muwafaqa baki da qala rahimahullah faslun wa min kalamillahi subhanahu alquran alazim وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود qala rahimahullah faslu mala yace faslu rabewa ya ce rabewa ne domin ya raba waccan maganar da wannan waccan magana tana tana wancan fasalin yana tattalo bayanai ne akan Allah ta'ala yana magana mu ya ba mu dalilai akan wannan to yana magana kuma da sauti to amma wannan fasalin zai zai yi bayani ne akan abin da ya shafi Qur'ani shi yasa ya ce fasulun ya raba waccan magana da wannan yasa ake fasala fasalun fasulun rabewa wa min kalamillahi subhanahu akwai daga cikin zantattukan Allah madaukakin sarki alqur'anul azim shi alqur'ani mai girma zance ne daga cikin zancen Allah subhanahu wataala wa huwa kitabul lahil mubin shi kuma alqur'ani littafin Allah ne wanda yake dauke da bayanai filla filla daki daki a tsare wa hablul matin shi kuma alqur'ani igiyar Allah ce kuma igiyar mai karfin gaske wa siratuhul mustaqim shi kuma alqur'ani tafarki ne na Allah subhanahu wataala wanda yake mai karki har zuwa gidan aljanna watanzilu tanzilun kuma shi alqur'ani saukakke ne min rabbil alamin daga can wurin ubangiji Allah mahaliccin halittu baki daya nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da wannan littafi kuwa shine ruhi wanda yake amintacce malaka jibril kenan ya saukar da shine ala qalbi sayyidil mursalin a zuciyar shugaban manzanni baki daya domin zuciya ita take rikewa kullum da ke ko zuciya take rikewa ba kwakwalwa ce take rikewa ba sai idan zuciya ta rike ne ita take taskance bayanai kun fahimci wannan da ke ku yasa Allah ta'ala ya ce bal wa ayatun bayyinatun fi sudurin lafiyar otul ilm bai ce fi admiha ba bai ce a kwakwalwa ba sai ce a zuciya ya ce afala afala min sura fil ardi fata kunu lahum qulubun yaqiluna biha qulubun yaqiluna biha ya zama da suna da zukatan da suke hankaltar abubuwa da su kenan zuciya take rike al'amara yasa Allah ta'ala ya saukar da shi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala birrul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin a zuciyar aka saukar da alqur'ani dan sai hisa musulmi ya ce in ala ina fil qalbi ala ina fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu wanda yake wannan ita ce zuciya kamar da annabi sallallahu ya faɗa sai mai ce ita ce kwakwalwa ba sai dai akwai alaka mai karfin gaske tsakanin kwakwalwa da zuciya kun fahimci wannan da kyau ko shi yasa muhammad al-amin shankidi a cikin ɗaya daga cikin littafansa na fatawa shi da aka mai tambaya akan wai ina hankali yake ne ina ne maƙarar aƙal aƙal hankali yana zuci ne ko yana kwakwalwa ina fatan fahimci wannan da ke ko ya rubuta da dalilai shar'antattu ya tabbatar da cewa inda hankali yake tabbas shine kwakwalwa amma yana ɗanfare da zuciya yana da abin da a zuciya yake yana da alaƙa da kwakwalwa har ya kawo wani arashi ya ce shi sa. yake jin ana cewa dogo da hankali da ce ne saboda tsakanin kwakwalwar da zuciyar akwai dan tazara haka saboda ka kafa zuciyar ta harba kwakwalwar ta cafa akwai dan abin bilisanin arabiyyin mubin ya saukar da wannan qur'ani ne bilisanin da harshen da yake arabiyyin na larabci mubin wanda ke da ke da bayanai harshen larabci shine kan gaba a kowanne harshe don shi ke da kalmomi da a harshe ne da yake isar da bayanai sosai da sosai saɓanin waɗansu harusa da suke sun kai mataki su zama harsunan duniya ko harsunan yanki da ba larabci ba za a ga eh, yaransu da jarin da ke cikin za ga takaitacce ne sosai da sosai idan aka yi la'akari da larabci wannan kenan sannan kuma wani ya nuna mana kenan tunda an saukar da qur'ani da larabci ne sai ya zama da mun karanta shi da larabci Allah ta'ala ya saukar da shi bi lisanin arabiyyin mubin da harshen larabci saboda haka bai halatta ka karanta mu Allah ta'ala littafin sa ba da wani harshen da ba na larabci ba kana bahaushe ka karanta shi da hausa a yi magana ka ce yaran ka kenan ko kana uh, banife ko kana berabe ko kana kanuri ko kana bazamar bai ka karanta da yaran da ba na larabci ba za ka tsaya ka koyi qur'ani ne ka karanta shi da larabci kada karanta qur'ani da yaran ka ba karanta qur'ani da yare ana karanta shi da larabci ne kowa koyayi kai ma dajewa za ka yi ka koya kuma hanya mafi sauki wajen koya shine ka tsaya a gaban malam yana karantawa kana karantawa munazzalun shi alqur'ani saukakke ne ghairu makhluq ba wai halitta bane minhu bada'a qur'ani daga wurin Allah subhanahu wata'ala ya fara wa ilayhi ya'ud kuma zuwa ga Allah ta'ala zai koma don ga wannan a wannan wuri malam ya mana bayani ya sifanta mana alqur'ani yace alqur'an al-azim yace wa min kalamillahi Allah subhanahu alqur'an al-azim dai kenan ya yace huwa kitabullahi mubin yace littafin Allah ne wanda yake mabayyani ce wa hablul matin igiyar Allah ce mai karfin gaske uku kenan wa siratul mustaqim kuma alqur'ani tafarkin Allah ne wanda yake miƙaƙe muna ji da kyau ko tafarkin Allah ne wanda yake miƙaƙe babu wani tafarkin da yake miƙaƙe in ba qur'ani ba wa tanzilun min rabbil alamin na biyar yace saukakke ne daga wurin ubangiji halittu ba ke da na shirya yace nazala bihir ruhul amin wanda ya saukar da shi ne ruwan da yake amintacce mala'ika jibril na gaba ya ce ala qalbi sayyidul mursalin an saukar da shi ne ba ga kowa da kowa ba a zuciyar shugaban manzanni baki ɗayansu bilisanin arabiyyin mubin ya ce ya saukar da shi ne da harshen larabci munazzalin saukakke ne shi alqur'ani ghairu makhluq ba halitta bane min mubada daga wurin Allah ta'ala qur'ani ya fara wailai ya'ul kuma zuwa Allah ta'ala qur'ani zai قال سبحانه قال رحمه الله تعالى وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام wa وأمر ونهي ما yana mana bayani ne akan Qur'ani banda wadancan jumloli da ya kawo mana yace wa huwa shi alqur'ani din suwarun surori ne muhkamat da su suke a fili alqur'ani ba yana da surori ɗaya kenan kuma surorin muhkamat su a fili suke lahu awwalu shi qur'ani yana da farko wa akhirun yana da ƙarshe ta bangaren abin da ya fara sauka a qur'ani zaka ce ayar da aka fara saukewa qur'ani ita ce iqra bismi rabbikal ladzi khalaq har zuwa ayoyi biyar ayar da ta zama ita ce ta karshe a sauka a qur'ani ita ce wace eh? na tsallake aya kamar yadda ya eh, ce har zuwa ayoyi biyar nace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq hazwa na tsallake kuma eh ban kai wurin ba ja ne wa huwa suwarun muhkamat surori ne eh na tsallake barakallahu nace lahu awwalun wa akhirun ko wa huwa suwarun muhkamat surori ne da ma'anonin suke a fili wa ayatul bayyinat kuma ayoyi ne da suke kunshe da bayanai na abin da ake bukata wa hurufun shi kuma alqur'ani littafi ne da ke da harufa wa kalimat kuma yake da kalmomi kullura ko harufa su ne ɗaiɗaikun harufa ɗin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum harufa su ne wawun qafun alfun lamun wa rabu rabbukum ra'un ba'un kafin mimu har zuwa ƙarshe shi ne waɗannan harufa kenan kalimat su ne kalmomin da ake haɗawa kuma a cewa ƙala kaga kalma ɗaya kenan rabbukum ud'uni astajib lakum ma'ana qur'ani yana da kalmomi ƙwaya ɗaya a ce kafin ra'un mimun ha'un da sauransu inda harufa kenan sai kuma kalmomi haka ƙur'ani yake kenan ya nuna magana Allah ta'ala akwai harafi kuma harafi akwai harafi tunda alqur'ani magana Allah madaukakin sarki ne kuskure ne mutum ya ce wai Allah yana magana ba harafi wai duk yana yin wannan ne din tsarkake Allah wai yana tsarkake shi Allah yana magana babu harafi in ka ce yana magana babu harafi ya babu tsarkakewa ana kutu kwata babu magana tsarkakewa ana man qara'ahu duk wanda ya karanta alqur'ani mai girma a fa'arabahu ya kyautata karatun ya karanta shi daidai falahu bi kulli harfin ashiru hasanat to sani a kowanne harafi daya yana da lada goma kenan wanda ya tabbatar da qur'ani yana da harafi kuma duk wanda ya karanta shi yana da falala wurin karantawa duk wanda ya karanta shi ya karanta shi daidai yana da lada goma kenan wanda ya karanta shi amma bai karanta shi daidai ba ba zai samu lada ba in rashin karanta shi daidan ya kai har ya zamana ya ɗauke daga siffa ta ƙur'ani to in yi wasa kuma sai ya samu zunubi dan ya ɗauke shi da karanta shi da yake ya zo yana karanta shi da wani yare da ba na ƙur'ani ba yaren da ba na larabci ba isa abinda muka faɗa da su abinda zai fitar da zai wanke mutum shine mutum ya tsaya ya karanta ƙur'ani din a bakin malami kai tsaye shine mataki na farko ba wai kace a sama littafin tajwidi ba a'a malamin yana faɗan aya kana maimaitawa in ta yi tsawo sai raba maka ita biyu lokacin da kuka yi nisa haka shi zai gane cewar to daga lokaci kaza ya kai an kai matsayin da za ka sa littafin tajwidi saboda a lura da wani abu a nan babban abin da ake bukata shi ne ga karanta alkur'ani daidai ita ce raya in ana magana akan tajwidi za a ce wa raya tudu saunin lisani anil khatai fi kitabillahi ta'ala babban abin da ake bukata shine ga mana mutum ya karanta qur'ani daidai da yi kuskure ba a littafin Allah madaukakin sarki shine ake bukata sai mutum ya karanta qur'ani da ya karanta qur'ani din ya karanta shi daidai yadda ake bukata amma sai aka ce faɗi hukunce hukuncen nuna sa gina wata nuni hukunce hukuncen mudud duk bai sani ba muna ji wannan da ke ko ladin shi yana nan cicif ba abin tun da ya karanta daidai amma ya san hakamu nunu sakin wata nun ya san mudu ya san alwaqfu liftida ya san kaza ya san kaza ya san kaza amma ya karanta sai ikon bale ba abin da ya sani saboda babban abin da ake bukata zahiri shine karanta qur'ani ina fata mun fahimci wannan shi sa aka ce karatun tajwidi farko kifaya ne amma aiki da shi wajibi ne abin da ake nufi da aiki da shi wajibi ne ka karanta qur'ani daidai wannan wajibi ne ne abin da yake wajibi amma ka san tafri'at na hukunce-hukunce wanda in wasu sun ɗauka sun ɗauke na wasu amma batun karanta shi daidai wannan wajibi ne akan kowa a kan wanda yake karanta da abu da wanda yake karanta a faifa duk wajibi ne su karanta qur'ani daidai wa daidai lahu awwal wa akhir qur'ani yana da farko yana da ƙarshe in muka ce in muka ce farko ta bangare abin da ya fara sauka sai mu ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq har dai zuwa ayar biyar abin da ya fara sauka kenan karshen abin da ya sauka kuma qur'ani mhm. wattaqu yawman turja'una fi ila Allah kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun kaga ta bangaren sauka ta bangaren ta bangaren sauka kenan an mun yi magana ta bangaren tartib daga farko zuwa karshe zamu ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan ji da ke ko a kirarwa kenan mutanen kufa yasa zai gana fara da bismillahir rahmanir rahim ba za ka ce tun daga bakara hannasu ba tun daga fatiha hannasu in ka tun daga bakara hannasu to fatihar kuma wa wa ka ajiyewa kaga za ka ce bismillahir rahmanir rahim aya farko alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim aya ta uku har zuwa min aljinnati wan nas yana da farko yana da karshe qala rahimahullah wa ajza'un qur'ani kuma yana da juz'i juz'i yana da juzi'i talatin duk izifi biyu juzi'i daya duk izifi biyu juzi'i daya wa abadun yana da ba'adu yana da rubu'i yana da sumuni yana da nishfi yana da sulufi yana da kaza yana da kaza yana da kaza akwai wanda yake in zai rubutu rubu yake rubuta akwai wanda yake in zai rubutu nusu yake rubuta rabin izu yake rubuta akwai wanda yake zai rubuta nan shago rabin izu nan shago rabin izu akwai wanda kafa shi ta fara ta fara tsayawa kenan mana almuhim dai lahu ab'ad yana da ba'adu inda mun ce yana da ba'adu kaga yana da isfi yana da juz'i yana da rubu'i yana da thumuni yana da nisfi matluwin bil alsina ana karanta shi ne da harsuna al alsina af'ila kenan af'ilatun af'ulun thumma fi'la thumma ta'afalu jumu'u qilla in ibn malik alsina jam'i ne na lisan ana karanta qur'ani ne da harshe utulu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik utulu ka karanta ashe qur'ani ana karanta shi ne ina fata mun gane wannan da kyau kuma za ka karanta utulu ka karanta ba wai ka sa a karanta ba ragabata za ka mun sa a karanta mana qur'ani ba za ka karanta qur'ani ne abin da ya sauka a kare ka lokacin da wani zai iya karanta izifi goma ya zama na kai kuma shafi goma za ka iya karantawa ka karanta wannan shafi goma ka roki Allah maraukin sarki ya fi ka ba da kodago a karanta qur'ani sau dubu uku da ɗari uku da goma sha uku kodago <laughs> ka bayar ba na tuwon da kyau ko in kuma da wani da a kiran tahawiyya tun da kaga wannan asali ma ba an yi shi ne don Allah ba don kwadago aka baya gwargwadon yadda yake da tsoka gwargwadon yadda za a maka aiki kaga wannan wannan abu ne daban saboda haka mutum ya karanta qur'ani gwargwadon abin da Allah ya sa zai iya karanta sai ya roki Allah madaukakin sarki za ka ce matluwun wanda ake karantawa ne bil alsina da harsuna mahfuzu fi sudur shi kuma alqur'ani abu ne da aka haddace shi a kiraza kamar da muka ambata ya ɗazu bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm an haddace shi ne a kiraza saboda haka haddace shi yana da muhimmanci sosai da sosai wa laysa al ilmu ma hawa qimatar mal ilmu illa ma hawa sadr haka wani fada yace ilmi ba shine abin da ke cikin jaka ba zaka je aqida daurar aqida da littafin kana aqida a hannu ko da jakarka zaka je makaranta ga jakarka wannan ba shine ilmi ba in aka samu aka aka dauke littafin ba ko aka dauke jakarta ka mal ilmu illa ma hawa sadaru ba komai ne ilimi ba sai abin da ke cikin kiraza sai abin da ka haddace ina fata fahimci wannan haka kuma abin nan ya faɗa muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn yusuf al-jazari al-shafi'i yace amma ba'adu fal insanu laysa sharafu illa bima ya'rifuhu wa illa bima yaqafuhu wa ya'rifu a cikin tayyibatun nasha da zai fara magana akan qira'atul ashri al-kubra yace amma ba'adu fal insanu laysa sharafu mutum baya zama mutum baya zama babba illa bima yahfazuhu wa ya'rifu sai da abin da ya haddace kuma ya sani kun gane wanda ke ko saboda haka hadda qur'ani ba karamar falala bace wanda Allah ta'ala ya sai haddace qur'ani to ya sana ya sani ya dora tubalin karatu ne ba ya kammala karatu bane balle ya ji cewa zai tankwashe kafa kuma yanzu ya riga ya kammala komai duk malamai da suke fice a ilimi sun haddace qur'ani ne kasa da shekara goma sannan suka ga yanzu suka fara karatun ba wani lokacin sun ya kammala karatu ba daga mutumin da ya haddace ƙwarani kada ya taba yaudara kan shi ji cewar wai ya kammala karatu muna magana wanda ya haddace ba wanda ya sauke ba yawa wanda ya haddace ake magana ba wanda ya sauke ba shi wanda ya sauke ya fara tasa baki ne yanzu ya wuce sabbe ta ga dawon shi ba muna magana wanda ya haddace ne yawa lalle lalle zai ji daɗin karatu da an ji aya ya san ina take ba sai ya tambayi kusa da shi wani ayar ina kuma take ba kafin a ba da amsa shi kuma an sake jan wata ina ba zaman gane wannan da kyau shine sosai da su wani ba karamar daraja yake da shi ba masmu'un bil azan qur'ani littafi ne da ake jin shi da kunnuwa an an karanta ana jin shi da kunni maktubun fil masahif abu ne da ake ana rubuta shi a cikin takardu su ne masahif ana rubuta shi a cikin takardu an ga lura duk ban sunan maza ka fallan takarda a rubuta shi ana a rubuta shi ana haka nan kuma ake rubuta shi a allo a rubuta nan shafin a rubuta nan shafin fihi muhkamun a cikin alqur'ani akwai abubuwan da suke bayanan su a fili suke wa mutashabi kuma a cikin sa akwai abubuwan da yake ma'anonin su a nesa suke wa nasikhun a cikin qur'ani akwai abin da wasu ayoyi da suka share wasu shine nasikh wa mansukh akwai kuma ayoyin da aka share ina fata mun gano wannan da ke ko akwai ayoyin da aka share akwai ayoyin da suka share wa khasun akwai akwai lafuzan da aka ambace su sun keɓanci wasu ne ba su keɓanci kowa da kowa ba wa amun akwai lafuzan da aka ambace su suka kunshi kowa da kowa da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wasila wannan ayar ta kunshi kowa da kowa ne ko ta kunshi wanda suka imani ta kunshi wanda suka imani da ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka imani da kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wannan ta shafi kowa da kowa ne ko ta shafi amma ce ta shafi musulmai da munafikai da arna da kowa da kowa kullum da kaga akwai am lafazin da ya shafi wannan jinsin da aka ambata akwai kuma khas wanda yake an keɓance wasu a cikin alkur'ani akwai su wa amrun a cikin qur'ani akwai umarni wa aqimus salata ku tsayar da sallah umarni kenan wa atuz zakata ku ba da zaka umarni wa abudullaha ku bauta ma Allah ku kade ta shi wurin bauta duk ga umarni ne wa nahyun akwai kuma hani wa la tushriku bihi shay'a kar ku haɗa Allah ta'ala da kowa kaga wannan kuma hani duk a cikin qur'ani akwai wannan malam ba karaman kalmomi ba karaman jawabai ya faɗa a wannan ba wanda yake akan waɗannan an yi rubutu za ga kusan qur'ani shi ya kunsa baki ɗaya. ina fata mun gane a ciki akwai umarni akwai hani akwai abubuwan da aka rubuta littafai akan su kama an nasikh wal mansukh da malam ya faɗa yace fi nas wa nasikhun akwai abubuwan da suka share wa mansukun akwai abubuwan da aka share akan annasu wal mansuk akwai littafai da aka rubuta akan wannan kadai kullum da ke ko kan ahkam da dai sauransu da abubuwan da aka ambata duk waɗannan akwai su cikin alƙur'ani mai girma to kenan tunda akwai su cikin alƙur'ani mai girma ashe alƙur'ani mai girma ma ba wani abu ne sandarere haka ba da za a ce ba cewa a yi ba cewa a bari kun gane ko kaga mun gungume da aka ajiye ya ga bai ce a yi ba bai ce a bari ba domin wannan makhluk ne kuma alqur'ani ba makhluk bane yace la ya'tihi al-batil min ya yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid la ya'tihi al-batil shi alqur'ani da dai wata barna ba ta taba zuwa mishi min bai bayni yadayhi ta gaba wala min khalfi haka nan ba ta zuwa ta baya tanzilun shi alqur'ani saukakke ne min hakimin daga wurin wanda yake gwani ne hamidin kuma wanda ake godewa ne subhanahu wa ta'ala kenan shi gwani ne a cikin duk abin da yi kuma hamidun ne shi wanda ake godewa ne subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما لي أنا مغنى أكون قرآني يجي من القرآن سوككيني دبونا الله سركي yace kuma Allah ta'ala ya ce kul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce la in ijtama'atul ins wal wallahi har idan mutane baki ɗayan su da aljanu kaf su suka taru ala an ya'tu bi misli hadha alquran akan su zo da kwatankwacin irin wannan alqur'anin ina ba ta mun gane su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani din la ya'tuna bi mislihi ba za su taba zuwa da irinsa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashen su ya kasance mai taimaka ma sashi kenan alqur'ani littafi ne da ke cike da mu'jiza ubangiji subhanahu wataala ya kalubalance su akan su zo da qur'ani baki ɗayansa abin ya fuskara kamar yadda yake a wannan aya ayoyi da ke cikin suratul yunus da suratul hud suka nuna kuma Allah ta'ala ya umarce su da su zo da surori guda goma tunda zuwa da qur'ani cancakas din ya faskara to an rage su zo su zaɓi surori guda goma su ma su zo da irin su abin ya faskara ina fata mun gane wannan aka zo aka ce to ba surori goma ba su zo da sura guda ɗaya irin yadda ta ƙur'ani in an ce sura guda ɗaya doguwa ko gajera ko tsaka tsakiya ko wace ba wai bakara da tauba da ali imran a'a kowal asiri ce ko iza jaa su ma su zo da irin ta ina fata mun fahimci wannan da ke kuma ba suka gaza ba su iya wannan ya tabbatar da cewar alqur'ani ba kagaggen littafi ba ne alqur'ani littafi ne wanda yake tanzilun min rabbil alamin ka san kagaggun littafai da ake karantawa a tatsuniya a waye a waye da zarar mutum ya karanta sau ɗaya da kyar zai iya maimaita so biyu mun gane ko ka duba da aka jarrabu al'umma da kallon fina-finai wannan masifa Allah ta'ala ya yi ma al'umma baki masifa ta kallon fina-finai da zarar mutum ya kallaci guda shi gina ba iya maimaita shi kuma sai ya kammala da shi wani yake jira sa sabanin qur'ani shi lokacin da kake karanta shi lokacin kake sha'awar da ci gaba da karanta shi watar dadu ya zadu fi tajammula kenan ina fata mun fahimci wannan saboda ka alqur'ani ba karamin littafi bane babban littafi ne mutum ya yi kokari ya ga yana yawan karanta shi ba wai ya ajiye shi ramalan ramalan ba ko kuma ya sa shi sai dai ya sa a karanta shi ba dai ya karanta ba kuma yadda muka ambata da mutum ya karanta gwargwadon abin da zai iya karantawa wannan shine alkhairi ga mutum ya zama yana karanta zancen ubangijinsa da zaran ka karanta qur'ani ba kana karanta maganar da Allah madaukin sarki ne kai tsaye ina fata mun fahimci wannan da ke ku وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لم نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن illa إلا bashar البشر فقال الله سبحانه سأصله سقر mana ya ce wa haza wannan fada Allah ta'ala ya ce ba za su taɓa zuwa da irin shi ba kullum ne jitamatul insu wal jinni ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira sai mana ya ce wa haza huwa al kitab al wannan fa shine littafin da na larabci na larabci ne harufan ma na larabci ne shi yasa malamai abin da majalisar koli ta harkokin addinin musulunci ya hayatu kibarul ulama ta kasar saudi arabiya suka fatawar haramci na rubuta alkur'ani da harufan da ba na larabci ba haramun ne mutum ya rubuta alkur'ani da harufan da ba na larabci ba kullum ke ko nan kullu abin da sa ko da mun faɗi haka in ka duba in kana duba wasu qur'ani da suke zuwa daga wasu ƙasashe sai ga nan an rubuta da bakin qur'ani din nan kuma an rubuta da transliteration nan kuma kashi na uku an fassara bakin yanzu ba muna maganar fassarar bakin ma'anar da aka yi da turanci ko da wasa ko da nufanci ba a muna maganar qul huwallahu ahad maimakon a rubuta ta da kafin da lamun sai a ce a rubuta ta da q da kaza da kaza da kaza wannan haramun ne bi halatta ba kun fahimci wannan da kyau ko tsoraka bai halatta ka rubuta qur'ani da harufan da ba na larabci ba abin da yake za ka rubuta qur'ani ne da harukan da suke na larabci domin rubuta qur'ani da harukan da ba na larabci ba yana da zarar ya gifta irin wani ba ne gane cewa qur'ani ba yana cire mishi wasu sufufi na alqur'ani mai girma kenan kamar yadda mutum ya tsaya ya koyi ya koyi abin da yake so ya koya hakan nan zai tsaya ya cire ma shi jahilci a ilimin addininsa babu yadda za a yanzu mutumin da yake so ya koyi turanci ya zo wurinka yana son ya koyi turanci a matsayin kayi digiri na ɗaya ko kayi digiri na biyu ka gane harkar turanci ya ce amma so yake ka dinga rubuta mai turancin da harufan larabci saboda haka good afternoon sai ka sa ghainun da dalu kun fahimci wannan kaga ya samu good kenan ko yawwa ka rubuta mai da ajami da zaran ya zo wurin ka ya ce haka zai zaka ce ina baka san ko ba haka zai ce ba zai ce baka tashi koya ba tunda ya san turancin ana rubuta ne da harfan turanci saboda haka ya za a ya zo ya ci zai koyi qur'ani amma a rubuta mashi da harfan turanci ba da harfan larabci ba wannan kidan hukunci ne zai yi kokari ne ya samu makan shi lokaci ya zo ya koyi wannan karatun da alfin ba'un ta'un sa'un jimun ya koye su a karanta mai su ya san harfan su ya san su ya san yadda ake karantawa zai wannan ne don ya cire maka shi jahilci ba wai don ya zama malami ba saboda ko da mita aka zo ba cewa zai yi to shi fa ba malami ba ne amma kuma malamai sun ce kaji fa za ka za an zo mutum mutum bai karanta addini ba ba shi da alaka da addini kuma in ana magana ya tsoma baki a ciki da tsaba an mai da addini wani abu ne da ba shi da gata Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu saboda ka bai halatta ka rubuta alqur'ani da harafin da ba na larabci ba kun gane wannan da kyau ko saboda haka kenan ko da hikaitowa za ka yi ɗayan biyu ko dai ka hikaito ma'anar ma'ana jumla saƙon da ayar ta ƙunsa qul allahu ahad Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa ya ce ka ce Allah shine shi kadai kun da kyau ko Allahu samad Allah da ake zai ka rubuta da ka ga ba ka rubuta qur'anin ne da harufansa ba a ka rubuta ma'anar qur'anin ne in ko za ka rubuta ne to sai ka rubuta da harfa larabci shi shine abin da yake daidai saboda kuskure ne laifi ne zaman mutum yana rubuta alkur'ani da harufan da suke na boko wai da haka zai koyi qur'ani wai zai fi gane ba magana wani ganewa sannan kuma tsawon lokacin da mutum ya dauka ku lura da kyau tsawon lokacin da mutum ya dauka wani wai kha'un a rubuta da ke a rubuta ke da h da a da dadun da y tsawon lokacin da mutum ya dauka ma na ya koyi waɗannan laƙanin waɗannan wannan dabarar fahimtar harfar larabcin da na turanci kenan na translation inda na larabci ne da tun ya wuce su ina fata mun fahimci wannan da ke ko kamar ɗalibai ne za a shiga ajin jarabawa kaga ya tsaya yana ta yana ta rubutu a cinya yana ta rubutu a abin a takarda wajen shigar da su aji wani rubuta inda ya tsaya ma ya yi bakin da tun ma ya haddace kalmomi ya shiga da su a gaba amma zai ga ya tsaya ya rubuta nan ya rubuta nan ya rubuta nan Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare da ke mana yace wa hada huwa kitabul arabi wani shine littafin da yake na larabci saboda karka rubuta shi da harufan da suke ba na larabci ba allazi qala fihi allazina kafaru littafin da yake waɗanda suka kafarta suka ce lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu taɓa yin imani da wannan alqur'anin ba wala billazi bayna yadayhi kai ka ji kafirci ke kaji ji kafirci mirara suka ce lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu taɓa yin imani da wannan alquran ba wala billazi ne dai haka nan ba za mu taɓa yin imani da abin da ya zo kafin shi ba ga wannan wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin su karan kansu sun bai ma kansu shaida cewa su tintiran arnani wa qala ba'dhum wasu daga cikinsu kuma suka ce in haza illa qaulul bashar wannan littafin ba komai bane sai zancen mutum wannan abin da aka faɗa ba komai bane sai zancen mutum wa Allah subhana sai Allah ta'ala ya ce sa usulihi saƙa da sannan kuma zan ɗanɗana mashi zan kona shi a wata saƙa wannan wannan wanda ya faɗi wannan shine Walid bin muhira da aka zauna aka ce wai waye zai je waye fi kowa bambanci maganar mutane da maganar aljanu waye fi kowa bambanci maganar bokaye da matsafa ta yadda waye fi kowa sanin azancin iya magana da dabarar zance da kimiyyar ajiye kalmomi da zantattuka a majalisar su gungun larabawan kenan ba masu faɗa aji a duniyar larabcin wanda suke ganin abin mutum ya faɗi kaza bai daidai ba sai da jin magana za su ce wannan magana ta aljanu ce da jin magana su ce waɗannan ta ya ce to su karan kansu ne suka zauna suka ce ya fi kowa sanin dabarar azancin iya magana sai suka yi tufaki akan walidu bin mughira shi ya fi kowa sani kun gane ko sai suka tura shi ya je magana da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dabarar sa anan kenan duk abin da Annabi ya faɗa mai shi ya riga ya iya magana kawai ba zai ba abin da za a faɗa mishi da da zai shige shi kullum da ke ba wata magana da za a faɗa wacce yake wannan magana za ta shige shi za ta tasiri a kansa saboda haka sai da aka zaɓe shi aka tantance shi tukunna da aka zaɓe shi ya tafi da ya je ya samu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce da shi wai da shi da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da iyayen manzan Allah wai akan daidai suke tambayarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai shi ne wanda ya san kimiyyar iya zance kenan kaga dai shi ɗaya ne a gare su ko suna nufin da ko ɗaya ce ya fi iyayensa kun lura da kyau ko yake kenan ko kuma yadda iyayensa sun fi shi da ya tashi sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gari karanta bismillahir rahmanir rahim alif lamin tanzilu minar rahmanir rahim suratul fusilat ya karanto su har zuwa fa in aradu fa kul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adi wal sam ai nan da ne yace ya isa ya isa ya isa ka tsaya nan dan yana jin tsoro da nace fa in aradu fa kul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adi wal sam kada ya tsammanin cewar tsawo za ta za ta za ta sako ni da ya koma zai mai musu da da rahoto kenan ko zai mai musu da sako sai ya ce da su in ba su taba gazgata shi ba su gaskata shi ko da na iyawansu ne kadai wannan maganar da muhammad sallallahu ya zo da ita tarku mata sallallahu alaihi muka faɗe ta da ya zo da ita ba magana ce ta mutum ba magana ce wata take gaskiya ko da ba su taɓa gaskata ba su gaskata iya wannan magana da da ya faɗa wai wanda aka ce fushi ya fi kowa sani zance iya magana kenan wanda ke ba biye da za a yi wai ya yi magana a yi magana wai a abin nan nashi sai suka ce ina shi ma sihirin ya kama shi suka ce sihirin ya kama shi to sai ya zama da ko dai ya imani da qur'ani din ya rabu da mutanensa ko kuma ya watsi da qur'ani din ya yadda da mutanensa saboda irin girma da kima da faɗa a ji da yake da ita a cikin mutanensa da Allah ta'ala bai mai rabon shirya ba sai ya zaɓi na ya zauna da matsayinsa a cikin mutanensa saboda haka sai ya zama wajibi kenan yanzu kuma ya faɗi wata kalma da za ta yi muni ga alkur'ani mai girma to ka manta gaskiya ce yanzu ya faɗa yanzu yana son yin kirkiro ƙarya ne da ƙarfin tsiya don ya faɗa shi yasa za ga sai da ya rufe ido kenan Allah ta'ala ce sun ma'abasa sannan sai da ya cije yadda ya rufe idonsa wa basara ya cije faƙala ya ce in haza illa sahirin yusa in hada illa sihirun yu'thar lalle wannan sihiri ne mai tasiri in hada illa qawlul bashar kullum da magana ko sai da ya cije dan gaskiya ce babu yadda zai ya iya ta ido bude daban nan ya iya fadan ƙarya ido bude bayan zuciyar shi ta tabbatar mashi da wannan abin gaskiya ne sannan yanzu dole ya tsaya tsayin daga domin ya kago ƙarya da za ta kawo da waccan magana to kafin yi wannan kuwa sai da ya ɗaura fuska sai da ya murtuke fuska Allah ta'ala ya yace kuma abasa sannan ya dau ya rufe idansa wa basara kaga sinin ne sinin ne ba sadin ba balle ka ce wa basara wai ya gani a'a wa basara ya daura fuskar da ya cice kamar an bashi madaci fa qala yace in hadha wannan ba komai bane illa sihirun yusa sihiri ne mai tasiri in hadha illa qaulul bashar wannan ba komai bane sai zance ne na mutum kaga sai kira qur'ani da qaulul bashar cewar makhluk ne kenan sai Allah ta'ala ya ce sa uslihi saqa ai kaga dama an faɗa da zuciyar mai azancin magana ne yasa da ya tashi kawo maganganun sai ya kawo su da ra'u kun lura da ke ko thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa wastakbar adbara ya juya baya tukar sai fa da jajirce sosai kafin ya faɗi mugayen maganganun da ya faɗa qala in hadha illa sihirun yu'thar wannan sihiri ne mai tasiri in hadha illa qaulul bashar magana ce ta mutum kaga ya kare da ra'un sai Allah ta'ala ya ce sa uslihi saqar kuma adraka ma saqar la tubqi wala tadhar lawahatu lil bashar duk da ra'un din kenan sai Allah ta'ala ya ce sa uslihi saqar da sanu zan kona shi a cikin wutar saqar Allah ta'ala ya ce zan kona shi sai bai ce zan sa a kona shi ba sai bai ce za mu kona shi ba sai ce zan kona shi a wuta sa saboda ya faɗi mummunar magana ya faɗi sabo wannan ba jahilci ba ne mirara ne kuma haka za a gani hatta yanzu a cikin waɗanda suke ganin malinta za a ga ƙarya ce miraran yake kare ta saboda tsabagen muguwar nufi da mugun hasada za ga inda a ce bid'a shi yake yi kadai ko bidi'a su suke yi kadai ba tare da bankar ayoyi ba da gaskiya ce a yi a ke fuska da abubuwa sun abin in ba haka ba ya za a yi kaji mutum ya ce eh Allah ya ce wa iz awhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli to Allah ta'ala ma ya yi wahayi zuwa ga sahabban annabi Isa wanda yake sahabban annabi Isa ba su kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ta'ala ya musu wahayi kenan Allah ta'ala ya ba yi wahayi ga waɗansu waɗanda ba annabawa ba wa wahayna ila ummi musa an ardi je na garanta wa haitu ila ummi musa ku fita da ni ba kana na ji wani tarkibi ne na ba na daidai ba kullu da ke wannan duk waɗannan abubuwa shishigi ne sosai da zuwa cikin al'amuran ubangiji dan yana son ya tabbatar ma ko suna son su tabbatar ma wasu nasu da cewa ana musu wahayi na'am Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa gawa sahaba annabi isa me wahayi ya kunsa an aminu bi wa bi rasuli ku imani da ni ku imani da manzona wannan abun ya yi daidai da da'awar annabi isa ko bai daidai da ita ba ya yi daidai da ita kuna ce na da kyau ko to da ka ce ana yi wa mutanen ka wahayi mai wahayin ya kunsa mutum ya zo ce mana an yi mai wahayi zai mu ce mai wahayin ya kunsa sai ce an mai wahayi ya rike salloli biyar gangan ina fata mun gane wannan da kyau ko sai mu ce to fatan alkhairi ne ka rike sa gangan wannan ba ruwanmu da abin da ya shafi wahayinsa daman dama haka yake yawwa dama haka suke lafiya an mai wahayi ya rike salloli goma sha biyu kafin azhar goma sha biyu kafin bayan azhar za mu ce wannan bid'a ne ba wahayi bane shaidan ne ya bude maka ido mun gane ko shi yasa mai maraƙis su'ud nan mutumin murtaniya ne fa makasa kasa a garba ifirkiya ana batun sufanci aka ce murtaniya babu yadda za a tsallake murtaniya ana batun sufanci yace wa yunbadhu ilhamu bil ara'i a'ani bihi ilham awliya'i wa qad ra'ahu ba'd man tasawwafa yace wa yunbadhu ilham ana daukan ilhama ayi watsi da ita bil ara a can sahara can daji inda babu gari kusa dan kada wani ma ya ya tsinta yasa yace bil ara a can jiji ake daukan ilhama a yadda ita ba a kafa hujja da ita ba a magana da ita yace ani ilhaman auliyai ina nufin ilhamar da ake cewa an yi ma waliyai wallahi kai faɗa fa yace wa qadara ahu ba'd man tasawwafa da yawa wasu daga cikin sufaye suna kafa hujja da wannan mutum kawai yi shi ya ce haddasa ne karbi an rabbi shi kenan sai a kafa hujja da ina fatan kai cewa saboda haka ina ake magana ilimi da addini ana yi burtaniya babu yadda za a yi a cire ta su ne manyan manyan sufayi to amma da yake magana ce ta addini ba ga yadda ya ce ta ana watsi da shi ko sufi ne na mana sufi ne sunni abin babu sufi sunni fa sufi ne dai wanda yake karatun addini ko kuma wannan kenan ko kuma zama na kwata-kwata dama ba shi da alaka da su shi karatun addini ya tsaye saboda ka annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kada yake bi ba magana wani ya ce mana an mai ilhama ma'ana an mai wahayi wahayi na ilhama babu wani magana akan wannan Allah ta'ala ya sauki Allah ya sani wa qala ba'dhum huwa shi'run fa qala Allah ta'ala wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce huwa shi'run shi qur'ani waka ne kaga wasu suka ce lam yu'minu bi hadha al-qur'an wasu kuma suka ce in hada illa qawlul bashar wasu kuma suka ce huwa shi'run waka ne fa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wa ma allamnahu shi'ra da dai ba mu taba koya wa manzan Allah waka ba wa ma yan bakila ba ta taba kaman daidai da manzan Allah ba a ce manzan Allah kuma shi zai yi waka manzan Allah shi zai mu haka aha wa ma yan bakila ba ta kamata gare shi ba babban mutum ne sallallahu alaihi wasallam babba ne babba ne wa ma yanbaghi lahu la ilaha illallah ku dubi tarkibin da Allah ta'ala ya amfani da shi wa ma yanbaghi lahu bai kamata gare shi ba kwata kwata in huwa lalle shi wannan qur'ani din ba wani abu bane illa zikrun face gargadi ne tunasarwa ne wa qur'anun kuma abin karantawa ne mubin wanda yake a bayyane kawo qur'an abin karantawa littafi ne da ake karantawa yana tunasarwa yana ana karanta shi ba wai rataye shi kawai ake a cikin gafaka ba to kaga Allah ta'ala fa ya faɗi fa ce ma allamna hu shi'ra dan babu mawaki ina hal unabbiukum ala man tanazzalu ala shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim yulquna sama wa akfaruhum kadhibun wash-shu'ara'u yatba'uhum al-ghawun ko yatba'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun shin ba ga cewa a kowanne kwari suke fadawa ba kowanne fari in banda fitsara ta mawaƙi banda fitsara ya fito bainar jama'a yana kiɗa yana yana khadija mustafa sallallahu alaihi wasallam in banda ya raina darajar manzan Allah bai san darajar manzan Allah ba ya zo yana kiɗa wasu kuma suna rawa suna gwatsu ana yana khadija mustafa zai iya yadda a kira baban shi da maman shi ana kiɗa ana ya ana ya abin nan mijin uwa ni mijin uwa ni ana gamban mijin uwa yana ta buga a ce baban shi ne gamban ce uwa ni kuma ba zai yadda da wannan ba wallahi ba zai yadda ba amma malam sai ya dauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya na Khadija ya angon wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi ce ya angon waye ya angon Khadija ya an la ilaha wallahi wannan bai san darajar manzon Allah ba mu wannan bai halatta ka sa wannan a cikin kaset a cikin waye kamar ma haka na tattura masa bai halatta ba waɗannan maganganu ƙazaman maganganu ne ba su dace da gidan annabta ba kwata-kwata irin waɗannan maganganu Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kiyaye mu kuma wai kaji ana cewa wai kuma mawaka ne malamai duhu na dukan duhu kenan eh, duhu na dukan duhu a ce kuma wai mawaka su ne malamai kai kai ba irin fitsara da ba za ka ji ba wannan shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba rawaya ba shi ba shudi ba da yake cewa shi tauhidi sai duk ba ne bane ka fahimci alamtar annan fi kulli wadin yahimu su babban manufarsu ya za a yi kafiyar su ta tafi ba ya za a yi ma'anar ta zama da ta yi daidai ko ba ta daidai ba eh, kafiyar aman wakar ya zama ya za a yi tafi mawaki wani kuma ka zo ana ta cewa ruwan shine masu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka dubi waɗanda na salama da suke cikin sahabban da suke waƙar na na salama ya gyara musu lafuzan ya gyara musu ma'anar dududu guda nawa ne dududun su guda nawa ne akwai hassan bin sabit da na salama ya ci uhudu wa ruhul qudus ma'ak akwai kuma abdullahi bin rawaha biyu kenan sai wanne ina yan adaba yanzu ya kuma ko ahadin nabawi take muna magana a shi'ar fil ahadin nabawi ne eh, zuhar bin Abi Sulma ko Ka'ab Zuhair to kenan kun ga dudu har yanzu ba a samu cikin yatsun hannu ba cikin yatsun hannu wanda yake sahabban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin haji da su su dubu da wani abu ne wannan shi na da ke wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haji da su suka halarci aiki hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dubu ɗari da goma sha hudu da wani abu ne to amma dudu da koji har yanzu a mawaƙan ba mu sami a ba mu sami guda biyar ba kenan da addini ne da shi zai nuna san annabi sai a ce waɗannan waya aku su ne masoyan annabi Allah ta'ala ya sauki Allah ya tsare mu saboda haka waɗannan ba su halatta ba su dace da gidan annabta ba قال رحمه الله فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقال أحد إنه شعر فلما نفى الله عنه أنه شعر لو كسن الله تعالى يقول شور شي قرآني بواك أبني وأثبته قرآنا يتبتد شور شي أبن كرن تاواني قرآن لن يتشي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين lam yabqa shubha babu wata shubha kuma da ta saura li lubbin ga duk wanda yake da tsaftataccen hankali fi an alqur'ana cewa lallai alqur'ani huwa hadal alkitab al-arabi shine wannan littafin balaraban littafi ma'ana littafin da yake da larabci allazi huwa kalimat wanda yake kunshi kalmomi wa hurufun da harufa wa ayatun da ayoyi li'anna ma laysa kadhalika domin abin da ba haka ba la yaqulu ahadun innahu shi'r babu yadda zai wani ya ce wai waka ne su sun ce waka ne domin akwai kalmomi akwai harufa kisa suka ce waka ne kuma Allah ta'ala ya ce ba waka bane kuma da ya ce ba waka bane sai ya tabbatar da cewa abun karantawa ne kenan tunda abun karantawa ne kenan yana da harufa yana da kalmomi domin abin da za a karanta kuma ba harafi ba ba kalma ba abe zama abin karantawa ba kenan وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله malam ya kawo wani aya ne domin ya tabbatar da cewa qur'ani sura ne dan yace akwai sura a ciki ko yace wa in kun fi raibin in kun kasance cikin kokonto da kaikayi mimma nazzalna ala abdina daga cikin abin da muka sauka ma bawan mu cewar kuna kokonto akan shi fa atubi suratin min misli ku je ku zo da sura guda irin kwatankwacin alqur'ani wa da ushuhada akum ku je ku kirawo waɗanda za su ba da shaidan ku min dunillah kuma bayan Allah sai je su kawo sura ɗaya kaga a can mun ce su kawo su qur'ani su kun da guda abin ya faskara muka ce Allah ta'ala ya ambata a suratu yunus da hud akan su su kawo surori guda goma abin ya faskara sai aka je mataki na uku su kawo sura ɗaya ma abin ya faskara ولا يجوز أن يتحدهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل ولا يجوز a ce allah يتحدهم أتي الله تعالى ba zai yi a ce allah تعالى يا قالوا بلنشيسو bil itiyani akan su je su zo da bi irin kwatankwacin da ma la ramahu abinda ba a san me shi ba wala yuqalu kuma ba za a iya hankalta shi ba za a iya gane shi ba duk abin da aka ba a san meye ba kuma ba za a iya gane shi ba ba zai a ce ka je ka zo da irin shi ba kenan an ce su je su zo da irin qur'ani ne domin an san menene shi ɗaya kenan domin ana hankalta shi ana gane shi da ka bude zaka ci a ba wannan surar nake ne ba wannan surar nake ne ba wa ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana qala alladhina la yarjuna tibi qur'anin ghairi hadha aw badil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi fa athbata an alqur'ana huwa alayatu allati tutla alaihim wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ce wa idza tutla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin ashe ana karanta idza tutula alaihim ayatuna kuma idan ana karanta musu ayoyin mu qala allazina la yarjuna liqa'ana sai waɗanda ba sa taba kwaɗayin su haɗu da mu su ci ya suke cewa eh ban ji ba ban ji ba kai kuskure ke ka tasa baki ko biya mata kullum da ke ko iti bi qur'ani idan zaka fara sai ka ce iti bi qur'ani idan kuma zaka fara sai ka ce لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو in كل رد كيوكو إن كسي أكن لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا sai waɗanda ba sa kwaɗayin su haɗu da da mu su ce me za su ce iti bi qur'ani ba za ka ce iti ba da ka ce iti za ce kai ka tasa bakin a shiga kwantar da shi ba ga malam karanta ba kullum da ke ku akwai makamancin kuma a haƙaf kenan ko wani yana kenan ituni bi kitabi idan ka tsaya kenan ka yi wakafi a kan a kan yana a kan al'arku kenan ko ce hamin tanzilu kitabi na layal azizu da kima khalaka masu mawato da arfa ma bayanu ma ila bi na kajin musamman wa amin da jini na yankin kula a ra'ayi tumata da wani min juni la aruni ma za khalaka min al'arzi amal mashirkun fi samawat amal fi samawat in ka tsaya nan sai ka ce ituni ituni ko kuma fi samawati tuni kun gane ku qala alladhina la yarju wannan ba kowace ruwaya ce fa yawa ba wai a hafsu ne banda sauran ba ka sa akwai aiki dai a gaban mu kenan ko wani ya sauke cutar na sauke ta kama shi amma tunda da sauran rayuwa sai mutum ya dauka tunda daman ya sauke ne sauka fari sai ya dauka ai yawa Allah qala alladhina la lika ana sai waɗanda ba sa kwaɗayin sadu da musu ce iti bi qur'anin ghairi hadha ka je ka zo da wani qur'anin da ba wannan ba aw badilhu ko kuma wannan din ka canza shi kai kun gane ko kun ya ce wannan annabi mai dubin daraja ka ce ma kuni li an ubaddilahu min talqa'i nafsi bai taba kasancewa gare ni in canza shi da karan kaina a shi kenan ba kagage ne abin da yake kagagge shine ake canzawa wasiƙa ka rubuta za ka aika sai ka ce bari ka sake tusa ta kana tusa zai ga ka canza wannan harafin ka janye na sai ka kai kaɗai fa ka yi mai kansul ɗinta ka sake ɗauko ta paper ka sake rubuta domin kagaggiya ce amma abin da yake ba kagagge ba shi wannan ba haka yake ba shi ma yakunu li an ubaddilahu min talqa'i nafsi fa asbata anna alqur'ana huwa al allati tutla alaihim a wannan sai Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa alqur'ani ayoyi ne da ake karanta musu dan yace wa idza tutula alaihi ashe ana karantawa fa sautu wal alhamu sautul qari lakinna al matlubu qawlul bari fa sautu murya wal alhamu da rerawa sautul qari sauti ne na wanda yake karanta qur'ani din lakinna al matlubu sai dai abinda ake karantawa din qawlul bari zance ne na mahalicci subhanahu wataala haka haka alhakami ya karanta a cikin sullan shi وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم kasan da zama ya ta cewa suwarun muhkamatun wa ayatun yana ta kokari ne ga ya kan waɗancan dalilai ne amma kuma littafin mukhtasar ne jidda yace Allah ta'ala ce bal huwa ayatun bayyana shi dai alqur'ani ayoyi ne da suke bayyanannu fi suduril ladina utul ilm a kiraza na waɗanda aka ba su ilimi a kirazan su ayoyin suke wa qala ta'ala innahu laqawlun innahu laqur'anun karim fi kitabi maknun la yamassuhu illa al-mutahharun ba'da an aqsama ala dhalik Allah ta'ala ce innahu lalle shi wannan la qur'anun karim wallahi abin karantawa ne mai karamci fi kitabin yana cikin wani littafi ne maknunin wanda yake ke bantacce wanda ake kiyaye shi wannan littafi ne wannan lawil mahfuz shi qur'ani yana cikin lawil mahfuz ne shine da yace innahu la qur'anun karimun fi kitabin makmun a cikin wani littafin da yake taskantacce keɓantacce kamar da Allah ta'ala faɗa a ƙarshen suratul buruj wani da ya ce bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz la masu ila al-mutahharun ba masu ɗaukan shi sai waɗanda suke tsarkakakku wanda aka tsarkake su shine al-mutahharun waɗanda aka tsarkake su al-mutahhirun masu tsarki al-mutahharun wanda aka tsarkake to qur'anin ya yace waɗanda aka tsarkake ba tafsiri ake yi ba Allah ta'ala malam yace ba da an aka sama ala zalik Allah ta'ala ya faɗi wannan ne bayan ya rantsi kenan sai ka ɗan yi tukin baya ka dan ko daga falaw qasimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu qur'anun karim Allah ta'ala ya faɗi wannan ne ya tabbatar da shi qur'ani ne mai karamci bayan ya rantsi kasan abun ba karamin abu ne kenan wa qala ta'ala kaf ha ya ayn sad حاميم عين سنقاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وقال تعالى الله تعالى يتي كاف ها يا عين صاد يتي حاميم عين سنقاف باوي حاميم عين سين قاف با kawai ji wannan bidiyo ga zuwa na ga yakan da ya ce ainihin sinin kafin eh karanta wani kuma a farko farkon arab ta ce alamas ne ya karanta da kansa in kuma ya ga wani kuma ya karanta ƙasa suratun nan muke nan na ce ƙasa ya bai ji wannan ko in kuma abin ya fuskara ya ce ai in ya ga bai iya bai nemi ya ta da abin ƙasan da an yi shinshinin a ce taujidi bidiya ne ko an kun taɓa ji wannan numfashin a ce bidiya to mutum bai iya ba ne in gane ko da bai iya ba sai ce ai wannan bidiya ne shi ma eh kala rawi ce ba wani nahawu da sharibal ma'a da sharibal ma'u da sharibal ma'i din na sha ruwa ne ba wani wata ya ce ko wani akwai wani nahawu kaga da zo eh saboda haka in baka sani ba sai ka je ka koya al'ummin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi shi manzan Allah din babu wanda ke dauke da ilimin ta baki daya babu shi amma al'ummar baki ta tana dauke da ilimin kuna na da kyau wa zai iya maimaitawa mhm. al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wucewarsa mhm. babu wani to guda da ke da ilimin baki daya yake dauke da ilimin baki daya na'am sai dai kuma al'ummar baki dayan su suna dauke da ilimin sai sallallahu shi ke dauke da ilimin baki daya sa komai wurin shi ake komawa mun gane ko abin da ya shafi noma ne abin da ya shafi komai wurin shi ake komawa amma bayan shi al'umma ce take dauke da ilimin duka ba wani mutum guda ba lokacin da ka ji ka kware an gare ka ba to lokacin kuma za ka ji wani abu kaza shi kuma kwata kwata baka san shi ba kun gane ko kenan wannan da ka kware sai shi kuma wani bai kware a wannan ba sai ya zo ya sama a wurinka ko ya biya a wurinka ko karku ce na ya hausar mina shi kuma wanda baka sani ba sai ka je ka koya wurin wani ba wai shi kenan ka zama baharu ba kai ana cewa baharu ka san komai a wallahi ka za ka rubuta kanka suna cewa na abin nan a sheikh jalaluddin wa kenan abdurrahman sayuti kenan na ilabin wanda ya rasu shekara ta ɗaya kusan babu wani fanni da bai yi rubutu a kan shi ba in ka je ulumul qur'an littafinsa al-itiqan shine shakun dubu in ka je mustalah al-hadith littafinsa tadribur rawi da yi shine duk bangare yayi amma sai ce sun ce bai yi rubutu akan gado ba kwata-kwata ya ce aka ce labiya ce wala lissafi yana yana hargitsi mishi ga <laughs> gane ku a wasan lissafi dole ne bayan tari ma'arifatar hisabi li ta ta dibi ila sawabi a gani saboda haka za ga a lokacin da jalaluddin sayyidi fa shi yake da karashin jalalaini shi yake da littafin addurul manfur fi tafsir bil ma'fu shi yake da tahbiru fi tafsir littafan shi littafan shi a duniyar musulunci duniyar musulunci ayyuka ba za ta wadatu da littafansa ba amma amma wannan bangaren yace shi kuma Allah ta'ala amma dubi inda imam rahabi shi kuma ya fashe shi gaba daya tare da an yi batun babu yadda za a yi magana gado ba zan ce kala imam rahabi ba ko fahimci wannan haka za ka ga da Allah ta'ala ya buɗa mana wannan bangaren sai ga wannan bangaren kuma ba haka ba saboda in ka jahilci wani bangaren ka san wani bangaren abinda ka jahilta sai ka je ka karanto wannan da za ka karanta a wurinsa shine malami a wannan bangaren ka gane ko saboda haka kaninka ne sai ka biya a wurinsa malaminka ne sai ka biya a wurinsa abokinka ne sai ka biya a wurinsa haka al'umma take tafiya amma lokacin da kake jin cewar a'a ya za a je kuma bayan kana cikin fitattu a gari ko a ƙasa yanzu kuma a ga ka je biya karatu kuma ai saboda haka ina ma dai malamin ya ware maka wani lokaci naka da ka kai sai shi malama hadisi ba su yadda da wannan ba fa kwata kwata ba a lissafa cikin ilimi cikin malanta ka je inda ake biya wato ka biya a ah, mala hada wallahi malamai mun yi karatu da malaman mu a madina a jami'a islamiyya za su fifita mu a aji su fifita mu sosai da sosai amma tsakanin magariba da isha sai kuma mu zo mu ga gafan kwasan mu gafan kwankwason mu muna turmuzi tare da su wallahi akwai lokacin da har sake duba na yi na ce a ah, wannan ba shi ya fifita mu fa a bukhari fa <laughs> ya bibita ba sosai har nake nuna ma wani aboki na dan bauchi nace a'a shi ne bai sake duba shi ba amma ya bibita mu aji kuma sannan mu haɗu da shi wurin malami guda da muke sahih bukhari da muke turmuzi da shi saboda haka rayuwa haka ta gada lokacin da ka san wani abu lokacin kuma ka jahilci wani abu amma ana zira kai ne baharu eh kai ne albaharu sahibul bunun kai ne baharul la sahila lahu wallahi mutum zai je <laughs> ko ke abin nan balle a ce ka je karatu ga zara ta mara hada ku kuma to amma malam bai koyarwa ce ko kuwa malam ta gura faɗi wannan ai lokacin da ya zama shi aka ci to amma malam karantarwa ba ku je ku ita <laughs> wallahi mutane sai gabi sa hankali ba kuma sai su dora ka an suka dora kuma sai su goce wallahi da sai su goce <laughs>

al'ummar manzan Allah sallallahu ita take dauke da ilimin duka babu wani mutum guda da yake dauke da ilimin shi shi kadai to ya za mu yi kuma da zancen da ake cewa annabi sallallahu ya ce ana madinatul ilmi wa aliyu babuhu wannan kagaggiyar ƙarya ce wal kadhib al muhtala wal masnu ala nabi fa zalika al mawdu'u hadisi ne mai ru'i saboda wannan kagaggiyar ƙarya ce kullu da ke ko annabi eh, sayyidina umar zai shiga birnin sham sai ya tambayi aka ce sham ta ɗauki annoba annoba ta afka ma sham sai ya tsaya ya ce wake da hadisi kan annoba a matsayin umar ibn khattab shine khalifa na biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine halifa shine halifa sayyidina Abubakar sai Abu Hurairah ne yace yake da hadisi akan annoba ka kusan ana tartibin sahabbai a falala a ce wani ne na ɗaya wani ne na biyu wani ne na uku kafin a zo abu hurera akwai tafiya ko babu akwai tafiya amma da yake wannan bangare ne umar yana dauke da wani bangare ne sai yake da wannan bangare din shi ne rayuwa take tafiya ko so da kar mutum ya jahalci abu don ya jahalce shi sai ce wannan abin ba ilimi bane ko wannan abin bid'a ne ko wannan abin kaza ne wallahi abin ba haka yake ba waftata tisan wa shirina suratan Allah ta'ala ya buɗe surori ashirin da tara bil hurufil muqatta'a da harufan da ake ake rarraba su su ma ilimi ne bai zaman kansu ya ake karanta su kuna jina da an ga kallaci waɗannan surori guda ashirin da tara za ga haru a kowane da ake an buɗe su da harufa daidai kamar qaf kamar nun kamar kamar kuma su kenan akwai wanda aka rubuɗe su da harfa biyu kamar taha kamar yasin kamar tasin kamar hamim kamar kuma wace mun bai tuwa ko akwai wanda aka buɗe su da harfa uku uku kamar alif lamin kamar alif abin nan min kamar harfa biyu uku muka ce ألف نعم ألف لام را سورة يوسف كنوكو ده سورة يونس ده ربما كنوكو نعم أفقده كنا أول وانا أكبر ده هارفة هدو كما ألف لام ميم را سورة الرعد ألف لام ميم را سورة الرعد كاتي الساد eh ai ban zo kanta ba ku bari mana eh mami barakallahu mun samu ɗaya kenan sai alif lam mim sad ta suratul araf kenan guda biyu akwai aka bude su da harfa nawa biyar kamar kaf ha ya ayin sad ina ba ta wannan da ke ko sai malam ya ce وبدأ wa وعشرين سورة بالحروف المقطعة إيه؟ waɗannan harufa ilimi ne mai zaman kansu ko baka iya karanta qur'ani sosai ba ka samu wani malamin ya karanta ya maka daura a kansu ya baka kwana sati biyu ko sati uku domin ya biya maka su baki daya dan za ga wani in ya tashi karatun saboda abin da sai ya tsallake su maimakon ya fara sai ya tashi Allahu la ilaha illa huwa al qayyum ya tsallake alif lam mim kaga da gobe ya tashi zikiru zikiru rahmatir rabbika abdahu zakariya ya tsallake kaf ya an sha din kenan inda ba ta mai tona da ke duk maganin waɗannan abubuwan ka ji cewar kai ɗalibi ne za ka iya koya wurin duk wanda ya iya shi kenan kai ka kammala malam jafar allah ta ya ji kanshi da gafara ya ce gado ya koya shi ne wurin wani ɗan ajinsu ɗan ƙasar ɗan ƙasar libya allah ya hore mashi shi ajinsu ɗaya wurin shi kawai ya samu ya fasa shi ba shi kenan an kammala ba ajinsu ɗaya shi kuma yana da wannan jarin وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرض فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة وي أنت من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قرأ القرآن وان يقرأ القرآن فأعرضه يقرأ داشي دي دي فله بكل حرف منه عشر حسنات وأقوى حرف إينا دلادا قوما mun ce lada goma ne fassara amma Allah ta'ala ba lada yake ba hasanat yana da hasana guda goma Allah ta'ala kada ya san hasanar ubangiji dan kazan da wannan ne wani ke cewa a to ai shi ladan ladan karanta qur'ani an riga an san shi an san adadin harfa ko wani harafi kaza ne ina fatan ina fatan kun ji wannan ko sai raka tunda an san adadin harufan kuma wani harafi lada daya kenan ka san adadin harufan sai ai tabs din so goma yanzu an san larai kenan amma shi salati an ce ya yi Allah zai miki salati ka san salatin ubangiji sai mu ce to ka san ladan ubangiji ba shi kenan ba ubangiji ne ce zai yi salatin ka san shi ka san tafiyar salatin ubangiji ne ce zai ba da ladan ka san tafiyar ladan ba ka sani ba shi kenan kawai ba za a ruɗa da mutane a yi musu dabara a yi musu dabaru ba wa man qara'ahu wanda ya karanta shi wa la'ana fihi ya kuskure a ciki duk da cewar lahan yana da ma'ana yana kuskure a qur'ani ya kasu kala biyu akwai kuskuren da yake kuskure ne fayyatacce da wanda da malami da wanda ba malami ba kowa ya sani da zarar an karanta qur'ani ba daidai sai ka ji wani kamar tsawa ta shige shi kun fahimci wannan da kyau da zarar an karanta shi an cakuɗa shi an hargitsa shi an tarwatsa shi an mai an ɗalbe shi haka mala sai ka ji ina kamar maza ka yi amai Allah ta'ala ya sauwaki wannan ƙur'anin ba a karanta sallah da shi me zuwa ya ce malamai sun ƙara ma juna sani akan sallar wanda baya bamban limancin wanda baya bambancewa tsakanin tsakanin badun da zaun wajen wala dalil sai ya ce wala dalil ba ya iya bambance su ya halatta limanci ko bai halatta ba limancin shi ya yi ko bai yi wa ba fa wanda yake cewa wannan lalin ba ko wannan ralin ba ba shi ake magana ba shi wannan daman ba ta yi ba don bai ci wani da ana magana ne wanda yake cewa wannan dalil amma sai ce wannan dalil da tsanin za'un da wannan shine malamai suka kara ma juna sai in ji mai isiya kullum rage ko ka zan da magana ce da igala ne kuma yawwa in ji mai isiya ka ga ya faɗa ba sai mai sharhin ya ce hakan na an yi sabani wanda baya bambancewa tsakanin sabin da sinin shi da sabin da sinin duk kai haka zai ce da su sai ce masalin ka masalin da zina sai da naran kare ko ya ce sun mun ba abin da ya dame su malamai suka ce an yi sabani kan limancinsa tare da wanda baya bambancewa tsakanin kafin da ha'un wannan kuskure ne limancin shi ya yi ko bai yi ba mai zuwa ya ce an yi sabani kan limanci kun bai wannan da zai ko in za mu tashi mu koyi karatun qur'ani wallahi tallahi a tashi tsaye a koyi karatun qur'ani akalla surorin da ka san kana biya su a sallah galibi galibi in dai za ka yi sallah su kake biyawa ko kuma da ce akara makalla wuce zama mu sallah su kake biyawa waɗannan surorin ka je ka samu malami ka biya su a gaban shi ya ji sun yi daidai ko ba su yi daidai ba kaga da yanzu ka samu na sallah kenan amma ba ga ba hanyar ka samu na sallah ba ka ji wai daga alamtar kai ba zuwa nasu shine mutum ya samu na sallah a ya samu na sallah ne in ya iya karanta su daidai amma bai iya karanta su daidai ba san bai samu na sallah ba har yanzu falau bi kulli harfin hasana a kowane harfi ɗaya yana da hasana guda ɗaya nam lan akwai wanda yake alkhafi koyayye ne sai waɗanda suka san ilimin ƙur'ani suke gane shi kamar gunna motsi biyu sai mata ɗaya misali kullum rai ko inda ake jan madda ba ja biyar ja biyu ko hudu ko shida su ne mu da ake ja kai tsaye su ne wanda suke da tabbas amma ja uku ja biyar ka je ka kaɗe ma wannan tajwidin ƙura ana ba ta kun gane ko wajen ja hudu sai ya ja uku ko sai ya ja biyar kaga sai sai masana ya su iya gane wani sai a kira da alhamul khafi koyayye wannan suna ganin in dai mutum yana kan hanyar neman karatun hanyar neman da sauki wannan amma irin lahanin nan baki ɗaya na canza harafi wannan baya ciki canza harafi canza harafi yana canza ma'ana illa man tawalla wa kafara sai wanda ya juya baya ya kafirta illa man tawalla wa kaffara sai wanda ya juya ba ya kafirtar akwai bambanci ko ya bambanci akwai bambanci saboda ka kace wa kaffara ya kafirtar Allah ta'ala bai faɗi wannan ba kenan shi baya ciki da ya juya bayanin shi bai kafirta ba ya kafirtar ne ba Allah ta'ala yake to haka za a ga shi wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma canza harafi canza mafita harafi canza kaza canza kaza canza kaza wannan hadisi ina fatan kun ce da na faɗe ya ɗazu an ce wai manzo sallama ya ce hadisi ne mai ga shi na a ƙasar shi kuma dama ya za a ce mutum ya yi lahani a kur'ani kuma ba shi lada a ciki ku lahani daban yana koya yana tada bakin a hankali kuma daban kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka da an ce sai ka haddace ba amma abin da aka ce shi ne karanta shi daidai وقال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفا إقامة السام لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتعجلونه وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن وكانت القرآن من ذا لا يتبقى كانت القرآن قبل أن يأتي قوم تلك فأسامو أنسو متأنس زو يقيمون حروفه سنة كرنت حرفا ديدي سيما ذا لا يكرا القرآن لسنة huruf yana da harufa suna karanta harufan daidai iqamatu saham suna tsayar da su irin yadda ake tsayar da kwari ya miƙe nan kasan koya kwari ya karkace koya kuma abin da aka hara ba za a sami shi daidai ba saboda haka sun karanta shi daidai amma la yujawizu taraqiyahu baya wuce makogarin su iya bakin iya mafitar da harufan iya nan karatun ya tsaya ya gangara ma ya shiga zuciyar ma bai shiga Allah ta'ala ya sauke da irin wannan karanta Qur'ani irin wannan karanta Qur'ani sai ga mutum Allah ta'ala ya banka shi wuta Allah ya sauke Allah ya tsare mu ya ta'ajjaluna atara suna gaggawa a basu ladan tun yanzu su ci su wala ya ta'ajjaluna ba sa bin shi sannu a hankali kaga anan anan sallama ya tabbatar da Qur'ani yana da harufa yace yuqimuna hurufa وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه وقال أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر الله تعالى قال مسي الداسة شيء إعراب القرآن كرنت القرآن دي دي أحب إلينا شيني أبدنا مكفسو من حفظ بعض حروفي أكن كحدث وأنا ساشر القرآن دي haddace izufi goma ko izufi talatin ko izufi sittin amma da tashin ƙudan zuma ƙwara ka karanta shi daidai ya zama na izifi biyu ka haddace ina ba ta mafiyanci dan ka san wani sai ta karantawa yana karanta wata kila sai kai sai ka kusa minti biyar safin ka gane ma wai qur'ani yake karanta ko ba qur'ani ba nan da ga ya yi a karanta qur'ani sannan a hankali sai ga al'amuran sun kasance almin da abubakar da umar sun tabbatar da qur'ani yana da harafi ashe ka ce wai Allah yana magana ba da harafi ba mutum ya yi kwambali وقال علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب الله تعالى قال مش دينا شوى من كفر بحرف منه duk wanda ya kafirce ma wani harafi ɗaya na ƙur'ani ice bai yarda da shi ba faƙar kafar bihi kulli to ya kafirce ma ƙur'ani duka ai sai ma yana kenan eh ko yana ba ya ce duk wanda ya kafirce ma harafi ɗaya na ƙur'ani to ya kafirce ma ƙur'anin duka me bambancin shi da kace duk wanda ya ce akwai wani abin da ya kai qur'ani to ya kafirta ba shi da bambanci ka ce wani kafiri ne ba ka ce wani kafiri bane ali bin abi talib ya ce wani kafiri ne da ce wani kafiri bane ce ai wanda i kaza to ya kafirta kai ma ka ce wanda i kaza ya kafirta ina fata mun fahimci wannan da kyau ku lura muna cewa radiyallahu anhu radiyallahu anhu ko ne ka ce Allah ya yarda da shi kenan ta zama jumla ce khabariyya insha'iyya Allah iya da shi in ka fasara da Allah iya da shi wannan fasara ta ga tana da goyon bayan ayar Qur'ani mai girma da Allah ta'ala ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana kana roƙa musu gafara in ka ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su yanzu kana ba ni labari ne ma ai Allah ya yarda da su Allah kuwa ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyinuka ta ta shajara radiyallahu anhum wa radwanu saboda ka duk yadda ka fasara yayi ko ka ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da shi ko ka ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su duk yayi in dai sahabi dan waɗannan yarda ne abin da zamu lura anan manzo sallallahu ya tabbatar da qur'ani yana da harafi abubakar ya tabbatar da qur'ani yana da harafi umar ya tabbatar da qur'ani yana da harafi ali ibn abi talib ya tabbatar da qur'ani yana da harafi sai yau ranka ce qur'ani yana da harafi kuma sai a ce gashi sai ka ce Allah yana magana da harafi a ce don me zaka faɗa haka bayan kuma qur'ani zancen Allah ne duk da cewar har yanzu a maganganun mutane akwai wanda suke da aqidar qur'ani halitta Allah ne abin da zai nuna maka haka sai ka ji ya ce a halittun Allah in ban da qur'ani babu abin da ya kai manzon Allah babu wanda ya taba jin wannan kuna jira da kyau duk mutumin da ka ji ya ce a halittun Allah in ban da manzon Allah in ban da qur'ani babu wanda ya kai manzon Allah ya lissafa qur'ani cikin halittun Allah ɗaya kenan ko kuma duk wanda yake cewa da manzan Allah da Qur'ani wanne ne yafi a uf billahi minash wannan ya kamanta al makhluq ne fa da sifatul khaliq fa saboda kan maganganun mutane har yanzu akwai aqidar ba magana cewa da Qur'ani da manzan Allah wane ne yafi babu hadawa saboda wannan sifar ubangiji ne wannan kuma halittar ubangiji ne subhanahu wataala kowanne yana da matsayinsa bai halatta ma a gwama su ba kamar yadda bai halitta a gwama tsakanin malami da iyaye wanne ne ifi ba hakkin iyaye daban hakkin malami kuma daban واتفق العلماء على عد سور سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه قال واتفق المسلمون مسلمين سن اتفاقي على عد سور القرآن أكل لسه سورة القرآن من جماعة ينا سورة ربنا دليل قوم wa ayati malamai sun yi ittifaki kan lissafa ayoyin qur'ani yana da surori 114 yana da ayoyi nawa eh ah? kace me dubu shida da ɗari shida da goma sha shida kun ji abin da ya ce ya ce dubu shida da ɗari shida da goma sha shida kai ya ce kai kuma ka ce dubu shida ɗari shida da sittin da shida waya kenan ko eh? Eh? kai ma ce ko to yanzu mana da lissafi biyu wasu sun ce dubu shida da ɗari shida da sittin da shida wasu kuma sun ce dubu shida da ɗari shida da sha shida akwai na uku ya ce dubu shida da ɗari shida duk wani lissafi da za a ce maka na ayoyin ƙur'ani ne da aka ce dubu shida da ɗari shida inda ya lafazin ɗari shida ya fito a je shi gefe guda ma an zala labi min sultan ba haka ne balle ma a ce wai da ɗari shida da yan kai in dai da ɗari shida ne to babu shi kuma wannan al'amari ba abu ne na jayayya ba abu ne na a tsaya a buɗe ƙur'anin a lissafa yawwa sai mu duba sai mu buɗe suratul fatiha sai mu duba ayar ƙarshe aya karshe tana da lamba nawa bakwai sai mu bude suratul baqara sai mu ce plus da aya karshen suratul baqara baqara tana da aya nawa 280 da biyar ko da abin nan sai mu duba dai karshe sai mu adi sai mu je karshen aya karshen suratul al-imran sai mu hada sai mu je aya karshe ta suratul nisa sai mu hada sai mu fitar da lissafin can karshe a ƙasa da minti goma za yi wannan ka gane wannan da ke ko saboda ka sai ka tabbatar da abin da yake daidai saboda ka ba magana wai dubu shida da ɗari da sittin da shida wannan ma wannan wata kwata ba haka bane ba shi da alaman ma ƙanshin gaskiya wa kalimati ya ganan da an yi a akan lissafa kalmomin alkur'ani mai girma in kana lissafa kalmomin alkur'ani mai girma wace kalma ce za ka zo a ce ka zo tsakiyar alkur'ani daidai wa daida izu kenan ka shiga izu na biyu kenan kalma na ce a lissafin izu a lissafin izu da zaran ka karanta abin nan azabin nukur nukur ko nukura ka kammala rabin qur'ani kenan ta bangaren izifi da ka ce qala alam a ka shiga tsagi na biyu a bangaren izifi to a bangaren kalmomin qur'ani wata kalma ce rabi hmm? ita ce gulamai ne da zaman ka ce gulam abin nan yake cewa wa jidaru fa kana lil gulamaini da ka ce gulamaini nunin to ka kammala rabi kenan tsage na farko da ka ce ya ka shiga tsage na biyu kun fahimci wannan da ke ko yawa akwai wata kalma kwata-kwata bata zo ma a tsagin qur'ani na farko ba ita a tsage na biyu ta fara wata kalma ce hmm? akwai wata kalma a qur'ani ba ta zo a tsagin qur'ani na farko ba mana ba ta zo a izifi talatin na farko ba a izifi talatin na biyu ta zo kuma wa sai ka ce labazin kalla labazin kalla bai zo a tsayin ƙurani na farko ba ya zo ne a na biyu وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولم تأت في القرآن في نسبه الأعلى يتي وما نزلت كلا بيثرب kwata kwata kalla bata sauka a madina ba fa ka san wannan surorin madina babu kalla walam ta tafi alqur'ani fi nisfi al'ala bata zo qur'ani kuma a tsagin shi na sama bata zo a tsagi na ƙasa ne hurufi malamai sun yi a kan kuma lissafa harfin qur'ani ko ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف مالك ولا خلاف بين المسلمين باب سابان إذا كان الأمة المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أكن دون دعي جاية هي مسلم سورة القرآن قدا أو آية كو آية قدا أو كلمة كو كلمة قدا أو حرفا كو حرف قدا متفقا عليه دعك اتفاقي أكانسا يزو إيجاية باين ياتك شريطا هنا قرآني ya zama ƙwar'ani mutum ya musu a kansa annahu kafir ce tintirin kafiri ne babu jayayya akan wannan kwata kwata la malikiya wala hanafiya wala shafi'iyya wala hanbaliya duk babu sabani akan wannan sai da mutum ya je ita cewa ana kafirtar da su shi yayi abin kafirci cewa kai duk wanda jayayya ya kafirta sai ce don me ake kafirtar da su abin kamata ya ce don me ake kafirtar da su ba in dai ba yana da kaza aljihu ba da shi da ba jimurin as da zarar yana da kaza da ka ce a sai ce da shi kake amma cewa kai fa duk wanda ya yi musu aya a qur'ani ya kafarta ya zai zai ce kana kafarta da shi ya yi musu ne in bai musu ba bai kamata ya ce kana kafarta da shi cewa kai duk wanda ya ce akwai wani abin da ya kai qur'ani balle ma ya fi shi ya kafarta sai ya zo yana cewa kana kafarta da shi me ina kafarci ko dai yana da wani ne ya kunshe shi to in ba ga baka me zai saka faɗi wannan magana wa fi hadha hujja akan wani akwai hujja qati'atun yankakkiyar hujja ala annahu huruf cewar alqur'ani yana kunshe da harufa Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya mana jagora abin da yasa muka dakara ta ga lura da cewar ma ruwa ake koda mun kammala karatun ba wucewa za a yi ba shi yasa aka dan ja shi haka Allah ta'ala ya mana jagora ya amfana da mu da wannan karatu din kuma zuwa nan ne muka tsaya a wannan karatu mai tarin albarka zuwa nan ne kuma muka rufe wannan daura a wannan karo da izinin Allah madaukakin sarki daura mai zuwa za ta kasance ne daman duk bayan wata uku ake yi kun fahimci wannan da ke ko al-muharram safar rabi awwal sai muke a rabi awwal juma'a Rabi rabi'u thani jumada ula jumada a saniya kenan yanzu to yanzu kenan muna da rajab sha'abar ramadan wata uku kenan min al-mafrud cewa a sake daura a watan ramadan kasance kuma an shagaltu da wadansu ayyuka muke mai da ita zuwa watan shawwal saboda haka da izinin Allah ta'ala asabar ta biyu kuna jira asabar ta biyu bayan sallah idan aka yi sallah yau juma'a misali gobe asabar ta nawa kenan ta daya to asabar ta sama kenan asabar ta biyu da ta zo bayan sallah da izinin Allah ta'ala za mu dawo mu zo mu ci gaba kuma da wannan daura ɗaya inda za mu tashi akan mas'alar ana ganin Allah ko ba a ganin shi ina fata mu yanzu wannan da izinin mai duka saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya amfana da mu da duk abin da muka ji kuma ya mana jagora ya sanya wannan karatu sanadiyar tsira ne malaman mu ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi iyayen mu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya ta'ala ya amfana da mu da duk abin da muka ji mun sha maimaitawa duk waɗanda suke taimaka ma karatuttuka na musulunci karatuka na sunna a duk inda suke a sassanin duniya ubangiji subhanahu wataala ya agaza musu yan kasuwa ne Allah ta'ala ya ƙara musu ya ƙara musu budi a kasuwancinsu ma'aikata ne Allah ta'ala ya kara musu matsayi a ma'aikatunsu samari ne Allah ta'ala ya kara musu kuzari da jini a jika Allah ta'ala ya saka ma da alkhairi waɗanda suka taimaka na sha maimaitawa a daurori daban-daban cewar kawai dai akan ga wani ne yana magana amma dai waɗanda suke taimakawa har abin yake kammaluwa haka suna nan a boye ubangiji